mai nasara shi ya da ni da tawagata muka yanke shawara muka ce ba wata jam'iyya wadda ta fi dacewa da abi illa jam'iyyar apc saboda jam'iyyar apc ita ce jam'iyya wadda ke da kan gaba kuma ita ce ke da nasara insha Allah kamar yadda kake gani ran kai daɗe wa'annan al'umma ta ce muna tare da su a jam'iyyar pdp mun yanke shawara mun ce bari mu zo kawai ya bunga ya dace cewa mu yi wanka mu komo jam'iyyar apc saboda mu goya mata baya mu kai inda ake nufi za mu ba da iyakar za mu yi kokarin mu kuma za mu ba da mm, dama ga 'yan uwana insha Allah za mu haɗu mu taimaka ma jam'iyyar APC mu samu mu samu nasara ina roƙon wallahi wanda ga an sai kai sai kai wallahi wallahi wallahi dan fulani jarman zamfara tafi da wonaka. mai girma babban darakta na lamuran siyasa honorable mika'ilu aliyu gusau dan wuri assalamu alaikum kamin gabatar da komi muna son tiya lili ta ba bamu mutum guda ka buɗe mana taro da addu'a

ya Allah ya ka tara mu wannan wuri ya Allah ka tara mu cikin rahama Allah wannan shugaba namu ya Allah ka cika mishi burin shi Allah ka bai mishi kadara da nasara ya zuzula ne wa ikrami Allah kana gani duk wanda ka nufi ne da wani shiri ya Allah ka ji a shirin mai shi alheri ya Allah da ka kama mu wani ya Allah ka mu da kowa da shi lafiya jam'iyyar PDP na yi wanka ne na dawo wannan jam'iyya a saboda dalila da dama dan hakika jam'iyyar apc jam'iyya ce kun allah ka ba mu nasara kuma a cikin tawagata akwai malaman abin nan skin opposition watan women center yana tare da ɗalibanta yana tare da malamanta kuma kowane reshi na wannan wannan namu ba ma ɗinmu mu ba in ce jihar zamfara gaba ɗaya muna da muna da dalibai muna da malamai ciki kuma dukkaninsu mun kira su mun zauna da su sun ce sun bi mu sun yadda za mu bi wannan tafiya ta jam'iyyar apc ɗari bisa ɗari saboda haka da mu da su mun yi wani mun yi wani abin nan mun yi wani plan da wanda muke son mu cimma burin mu insha Allah wace ruwa mun samu tiyaledi mun samu mataimakiya sannan mun yi committee mun samu agent wanda za su za su haɗa da mu su taimake mu saboda mu samu kawo nan ruhuna kuma ranka da insha Allah wannan tafiya da muka ga muna yi mun zo tsakanin mu da Allah da zuciya guda da kuma amana saboda haka mun zo da zuciya guda ba gudu ba ja da baya muna nan tare da ku kuma za mu ba da za mu gudunmuwa iyakar badawa domin a samu a cimma abin da ake so APC apc apc ubangiji allah ka ba mu nasara kuma insha Allah mu jami'ar apc a jihar zamfara ita ce za ta ci kuma ita ce za ta kawo insha Allah mu gaba ɗaya ɗinmu mun yi alƙawari ba wanda za mu ba shi sai is excellency Dr. Bello Muhammad Mutawalli Maradu. Aminu Jelani. sanata sai mulawa sanata dan majalisar wakilai sai ta nusu rikici dan majalisar wakilai sai ta rikici da wannan wa sallallahu alaihi wa sallam mai girma jaman namu na jam'iyyar mu mai albarka ta apc tare da manya-manyan baki ko kuma jagorori na wannan jam'iyya da suke zaune a nan ah, iyaye na mata da suka zo wannan wuri mai albarka domin canza sheka daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar muna da barka ta apc abokanai na da muka zo tare 'yan jarida 'yan social media assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a mai girma caman sunana mansun yusuf yana zaune a gra makwabcin his excellency dr bello muhammad matawallan maradun kuma makwabcin koma gwamna ahmad sani riman bakura kuma makwabcin koma gwamna dallatun zamfara mahmudu aliyu shinkafi a mai girma chairman sati uku da suka gabata na tsayu a cikin government house gaban mai daraja gwamnan jihar zamfara wanda ya gayyato ni da ni da al'ummar da ke zaune cikin wannan anguwa mai albarka cewa ya kamata mu zo a matsayin mu na makwabta ne a sada zumunci kuma na jagoranci al'umma da dama muka zo aka sada zumunci alhamdulillahi ban bar wurin ba na gabatar mai da wata a wani korafi ko kuma wani koke na cewa al'ummar GRA suna fama da matsalar ruwan sha Allah cikin iko ne da hikima ta yi gobe wurin ba sai da mai daraja gwamna ya fara kurubar na cewa a hannun tamun waɗannan kuɗi mutum mai wannan aiki kuma Allah cikin iko ne da hikima ta kame a yi zaɓe na farko muka kira leburori suka zo aka yi wannan aiki inda ruwa ba su kai ba ruwa suka kai inda adda ruwa suka ƙara samun ruwa ina ƙara miƙa godiya a madadin al'ummar GRA gare ka mai girma ciyaman don ba mu sake haɗuwa da mai girma gwamna ba amma dai ina ƙara miƙa godiya da eh, dukkanin al'ummar da ke zaune cikin wannan anguwa don Allah a isa mana da wannan saƙo mun gode mun gode a gaya mai daraja gwamna makasudin zuwa na a nan a ita wannan woman leader tana zaune a cikin ta. a matsayina na mai anguwa bayan mun yi wannan aiki na ruwa Allah cikin ikon shi ranar Asabar ta gabata wadda aka je kuri'u na shugaban ƙasa da ɗan majalisun tarayya da sanatoci. Da girma min ba alfahari ba. Mu wannan runwa ta jari ya tsamiya tun da aka fara demokuraɗiyya ba mu taɓa birista inda gwamnati ta ba. Na taɓa faɗa mai girma gwamnati wannan magana. Kuma Allah cikin ikon shi wannan mazaɓa ta ma da wakin runwa talatin da shidda. babu wata rumfa guda da ta ce apc in baya wannan rumfa ta jihar islamiya so wannan kadai ya kamata mu Allah subhanahu wata'ala godiya kamar yadda faɗa mishi kwanan baya na cewa excellency mu in muka ce ba za mu bi gwamnati ba to mu yi ma Allah hukunci don duk wanda Allah ya ba irin wannan shugabanni ka zo suka zauna cikin irin wannan anguwa to ya kamata su yi ma Allah godiya kuma su bi inda kuma ya so eh, mai girma chairman wannan bayawa Allah da ka gani a gaban ka fatima muhammad anti ta ce kuma tana mutunta ni ina mutunta ta bayan an yi zaɓe na farko an gama na yi zama da ita ɗaya har guda goma sha ba dare ba rana ina zuwa gidanta domin in roƙi arziki gare ta don na san irin ƙoƙarinta da ita da sauran magoya bayanta domin tana da kansil ba ita kaɗai take ba a mai girma ciyaman ranar da muka kai ƙarshe yau ina ga tsawon kwana shida ko bakwai cewa ta yadda ta aminta za ta baro waccan jam'iyya ta dawo wannan jam'iyya mai albarka wallahi tallahi ban yi bacci ba saboda murna da farin ciki na ji daɗi matuƙa na san irin yakin ta na san irin ƙoƙarinta matsalolin da muka samu a madawaki wani lokaci hange ne wasu 'yan siyasa sai su dinga hangen wasu su ya kamata a jawo alhali waɗanda ya kamata a jawo su kuma suna can lulluɓe Allah ya musu hikima ba a sani ba so tana ɗaya daga cikin waɗanda wadda ta ba mu matsala a ma da wakewa. domin rohunonin nan guda 36 gaba ɗaya mata ita da take woman leader ta PDP suna karkashin ta so na sai irin kokarinta na sai irin ta. daga ran da muka kai karshe da ita cewa ta dawo jam'iyyar nan mai girma ciyama babban abun da ya ƙara sa ni samu farin ciki tun kamin a kawo ta ga fati a kawo ta gare ku cewa da ta yi ta ansa ta tashi tun kamin ma ta yi wankan ba dare ba rana ta fara yi ma jam'iyyar apc yaƙi cewa babu wata jam'iyya yanzu da a gabanta in ba ita ba so kaga wannan ya tabbatar mana da cewa ba jiran abun fati take yi ba ba jiran abun gwamnati take yi ba tsakaninta da Allah take wannan tafiya domin in wata ce abinda za ta ce sai an kai ta ta yi wanka kila in ma ta ga abinda in ma wani abu ne a gurin ta ta ga bata samu bata sake juyawa to mai girma mun tun kamin a kawo ta ga fati ko a kai ta ga wani babba wanda a cikin fatin nan tsakani na da Allah na sani tun daga ran da muka yi magana ita ba dare ba rana kai har inda ma ba yankin ta ba walla tana kokarin shiga domin ta gaya za a yi APC ta yi nasara so ya kamata in dan takaita mai girma cewa a ah, tun karfe ɗaya da kwata ta kira ne. ta ce min gata ta zo dama tun jiya ta kira ta ce mai an bata appointment yau karfe biyu karfe ɗaya da kwata ta kira ta ce min to mai anguwa ga mun mun zo kuma mata ga sunan suna taruwa mun zo nan karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyu Allah bai kawo ka ba babu wani wanda an mukarrabin ka haka muka ta zama dai har zuwa karfe biyu biyu da rabi so da karshe ne ya kamata in je in ga shi ya excellency a ah, deputy gwamna so amma dai sakonnin da muke samu ba kare na ta ba ba kare na jama'a da take tare da su ba kowa ya sani ba dare ba rana kana cikin ayyuka kullun ina kai hito aiki ina za ka aiki domin ganin mai daraja gwamna ya samu nasara da jam'iyyar apc ga baki daya so ita ma mun gaya mata haka tun dazu kuma ta fahimci haka saboda ita ma da bata kai matsayin ka ba da aka bata rikon yan wasu ruhunoni to ta san yadda yakin yake balantana kai da kake rike da zamfara ga baki daya so mai girma man ina so don allah don allah kamar na san ka kowa ya san halayenka da ɗabi'unka kayi mu banza balle naka su wannan baiwa Allah a rika ta da muhimmanci a mutunta ta domin mu samu sauran ruhunonin nan namu guda 35 da mun rasa, mu gaya za a yi dan na faɗa mata akwai yaƙi gabanki zan gaya mai girma ciyaman gaban ga gabanki ki kokari ka tabbatar waɗannan ruhunonin kin kawo mai girma cewa man suwa so wannan nake su mai girma man, a rika ta a rika ta. a yanzu deputy gwamna ya ma wata tambaya ya ce to wai ita me yasa ni ce wallahi excellency adalci take tsakanin da magoya bayan ta duk abu ta samu al'ummar ta so shi yasa al'ummar suke tare da ita kuma yanzu abun farin ciki wa excellency cewa za ta koma al'ummar nan ta ga gabaki daya a kashi biyu da rabi cikin uku sun yi mu baya a sun tabbatar da cewa duk inda ta za su ji ta ba zai yiwu a ce gaba ɗaya kashi uku ba amma kashi biyu da rabi mai girma chairman suna tare da ita kuma ta ita za su shiga cikin jam'iyyar APC yau wannan tahowa da kaga sun yi ɗaiɗaiku kuri aka tsintsinto daga kowace runfuna yan gobe ka sake ba da dama ka ce kana son ta cika ma gidan nan da mata ina da tabbaci na da yaƙini insha Allah ta cika maka gidan nan da mata kuma mata waɗanda suke magoya bayan ta kuma mata waɗanda suke ƴaƴan jam'iyyar PDP kuma mata waɗanda za su dawo cikin jam'iyyar APC wassalamu alaikum wannan yauwa your excellency ina ina hajiya ah, eh, mai girma chairman sorry a ah, mai girma chairman a ah, alhamdulillah gobe ke siyasa ciki da waje wa'annan mata akwai a skills acquisition da ke gidan dawa kokari irin dalibai da ake kawo musu musamman daga cikin waɗannan wannan rurunin na ma da wake su yi kokari sun rike su wanda waɗannan ɗaliban yana ɗaya daga cikin abin da suke alfahari shi cewa waɗannan malamai a siyasance duk inda suka bi za su bi su duk abin da suke so za su yi musu so eh, eh, mai girma chairman a ɗaya daga cikin korafin da suke da shi waɗannan da ba a ba ofa ba suna roƙo ga mai daraja gwamna in Allah ya sake dawo mana da shi sakantan wanda muna da tabbaci in Allah ya soya da zai dawo skills acquisitions din nan a yi ƙoƙari sauran matanin da ba a ba ofa ba muna roƙo mai girma ciyaman duk da mu kai ma mun san koke za ka kai kuma roƙo za ka yi ga mai girma gwamna amma muna da tabbaci irin dangantakar da ke tsakaninka da mai girma gwamna musamman abin da zai kawo mai girma gwamna cigaba gaba to insha Allah zai baka goyon baya so da wannan nake so ga Allah sauran matan nan da ba a ba ofa ba mu samu a ba su ofa sannan sauran ɗaliban da suke eh, su zuwa wuraren nan suna training a ah, su ma suna maganar cewa ah, suna son in Allah ya dara mai girma gwamna ta tare da ƙuri'unsu to Allah suna roƙo su ma a buɗe skills acquisitions ɗin nan saboda tsakanin da Allah tana da matuƙar muhimmanci yaran da ke zuwa wurin suna koyon sana'o'i suna samun dogaro da kansu wanda kuma wannan abu yana sa su taimaki kawunan su su taimaki iyayensu so bisa ga wannan nake miƙa wannan koke nasu gare ka mai girma ciyaman mun sani duk abin da muka yi da kai kamar mai da mai girma gwamna so kuma muna tabbaci wannan koke insha Allah zai kai inda ya kamata ya kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ta da na tuɗa ga lokacin da an ka kashe gidan da akwai wanda an na gidan da akwai wanda ni na saboda wa'yan ma an gidan da suna suna cikin da sun ka ga lokacin da ni masu tirenin wani bawan Allah su talatin ya sayo masu kekunan ɗinki ga 'yan jaridar gaban su ne wani ba ɗaliban nan kayan saboda haka ina saya mai girma ka zama kawai na biyu waɗannan ɗalibai a dibe su da idan rahama saboda mutum komai iya sana'a in bai da abin da zai ci gaba da shi wannan sana'a za ta darbaje muna girma don Allah a taimaka mana saboda shi na kawo mana ƙasa da talaucin da dabe baye mu saboda zara namiji ba da shi ba za a cikin gida a yi in yana da shi yana da shi in bai da shi da shi ya nuna sama ya mai girma wannan gida idan an ka samu cikin gida akwai kuma waje akwai a taimaka mana assalamu to da wannan zan da wannan ba Allah masu ne anguwa jari da kuma ita wannan bayan Allah da take dauke da wayannan mata da maza na wannan yanki na da wakiwar da dukkan membobin matan da suke a wannan wuri da suka zama zuwa da wannan kuma zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh hakika muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko kuma ya ba ku iko kuma ya haskaka muku da ba ku dama ku zo ku fito cikin duhu ku shigo cikin haske ku bar waccan jam'iyya ta pdp ku da wannan jam'iyya ta apc mai albarka ko mai nasara ya allah su yaki muna mutayen mutane ku murna domin babu abin da ada daɗi irin kada war ta siyasa kuma allah ya ɗauko gajiwa ka inda adda nasara kuma inda nasara take musamman mun sai abubuwan da suka faru a cikin garin mutane kan zama na zaɓen da ya gabata a nan samu akasi waɗansu wurare gaskiya ba mu ga irin abin da muke sa mu gani ba amma dai duk da haka ba mu kasa a gwiwa muna ta bincike muna fi muna kokarin a gyaggyara domin a gane inda matsala take a zo a gyara don mu hurta mu mutum sa to alhamdulillah ga mutane ma da kansu suke barowa suna tahowa domin ganin cewa bai a cika da shugaban kasa kuma a ce baka da gwamnati iyakar tabiwa ke amma kana da sama kana da kasa yana tabbatar muku da lafi Allah salam alum mai girma gwamna mun sani cewa duk abin da faru ba da yin shi bane a abubuwan da suka faru a cikin garin Gusau wani su al'amura ne wa'anda suka faru wa'anda dukkan mu da mu suka magoya bayan mun tsaya mun ba kuma in Allah su ya jama'a tabbace za a gyara su wannan za a yi zuwa bi izan Allah ta'ala za mu ba mu da koya bi izan Allah ta'ala na san cewa kina kokari don inda ba ki kokari wannan bayan Allah ba za su jaje ka su goge kuma an ba mu labarin ki tunka kafin ki abin da kika san kina yi a wajen jam'iyya ki yi kokari ki lonka don kyambalin ki kin zama mace mai ban maza ki yi tsaye tsayin daka ki tabbatar cewa ƙwararrun da ake nema take yanki an same su kuma ke tsakanin ki Allah kuma biyanta. duk wani ta tsakanin ku da Allah ita siyasa wasu suna ɗaukar cewa kawai a zuwa yayin na daidai a baka wani abu ka ta yi kawai kai ka ɗauki kowa ma mara gaskiya to wannan da ka ɗauka haka da Allah zai baka da kai duk abu da ka samu shi za ka cimma mu kuma da mun gaba ka zuciya guda mun ka taimake ka kuma mu duk abin da baka so nasara gani za ka yi da mun gudun nata kuma haka ku riƙe gaskiya ku ina akwai ƙarya ta cikin siyasa to akwai gaskiya guda in ka riƙe ta za ka yi gaban ka in ka ƙi ta kuma rashin gaskiya da ka bi kuma ita za ka gani haka mu rinka kwatanta gaskiya a cikin al'amarin mu ko matsaya akan gaskiya ina tabbatar muku wannan jam'iyya za ta kafa tsakani da Allah dukkan alakaran da yan jam'iyya ke samu za ku samu za mu tabbatar wannan bayan Allah mun mutu riko na kwarai ya yi da dukkan wayannan bayan Allah suka fi wutar annaba ba samu zuwa ba za mu ba ta kayan aiki domin ta shiga lungu da saƙo ciki da bai ta tabbatar cewa ta taimaki wayannan bayan Allah kuma an tsewa ba tafiya ta fi domin lokacin da Allah su don haka za mu tafiya za ta hannu biyu da ke da dukkan wannan bala da kuka so za mu ba ku kudin wadda duk ba ku zato ba za mu haɗi ba yanzu a media amma dai an tashi za mu haɗa maki da ke da su mutanen ki makarabar ki abin za mu ba ku don ku je ku gudanar da ayyuka tsakanin ku da Allah ku zaɓo majami'ar APC ku roƙo cikin gidaje cike da bai domin mun san cewa mata suna yin tsaye su zaɓi abin da suke so komai dare komai rana maza kuma za su zaɓa amma ko za su tsaya su raka su tsare su bi abin da su tabbata abin da ka zaɓa an ba ku don haka muna godiya kwarai da sai ga wannan zarar da kawo ubangiji Allah ya ba mu nasara ga baki dai Allah ya farke jam'iyyar mu ta APC albarka Allah ya farke mai girma gwamnati Allah ba mu cikakken zaman lafiya Allah sa ya zaɓe lafiya a ƙari lafiya wannan bai Allah kuma da ta kawo wannan mata na school aggregation da irin wanda da ta yi da sauransu lalle ba za mu ce ba za mu yi ba za mu taimaka amma ku tabbatar cewa yanzu kafin mu tashi nan za mu tabbatar wacce ran wake gajiyar kuɗa duk wata zube ƙuri'un suna yawa an gabatar da ainihin kaɗin su mm. to na tabbatar inda za ta aiki yadda ya kamata za ta kawo rahoto don haka muna son ta kawo rahoto mu kuma za mu gwada maka cewa jam'iyyar apc ba jami'a ba ce mai alkawali in ta yi yanzu yanzu ta cika shi ba za mu gwada muka mukalin ba abin da muka alkawali yanzu yanzu mu baku ba za mu muku alkawali ba mu baku ku je ku ta dibi ga jibi ka taba haka da muke yanzu za mu muku alkawali kuma yanzu a cika shi bai zan za ka dama ta alkawali duk taimakon za a wa wannan bayan allah kika so wani hoton su a nan wurin ni karan na zan abun abin da ma mamaki ko mai kuma zai yi bin lati ba ka a tsayi a yi tsaye a zuwa ma jam'iyyar apc kuru'u a yi zaɓen takakar mutum daga mai gina gwamna yan majalisar mu na jiha a yi shal ga baki da jam'iyyar apc a ba mara ɗakunya ina godiya kwarai da gaske idan kuka zo da wuri lafiya allah mai da kwakin shi lafiya kuma yanzu idan muka tashi mai girma dibiti gwamna ma ya aiko ce a tafi da ita ko da mace biyar ko goma don ba kuɗin zuwa duka ɗaya ɗauka ta shi ma zai ƙara karama ko zai ƙara mutum da da kayan arziki ko kuma abin da za mu ba za mu ba ku yanzu Allah su yarda kuma za mu haɗa mata don ba mu son a media saboda suna dan jin zahin suna ganin tattuka take da mm. amma dai ba za mu wasa ba za mu yi Allah su yarda Allah saka ku alhaji Allah mai fadiya shi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ina gaba kwarai Ina godiya ga Allah madawakin sarki da ya tara mu a wannan wuri mai albarka. Kamar yadda jawabai sun ka gabata, to gaskiya ga shugaba mai jajircewa ce kuma yin iyakan yanturon Allah. kamar yadda mun ka zo ga shi shugaban jam'iyyar apc mai adalci ya yi mana bayanin za a nan take aka alkawari kuma na take aka ci gawa kuma hmm. muna roƙo allah madawakin sarki allah ya bada ikon cika alƙawallan da aka yi mu kuma allah ya bada ikon alƙawallan da muka ɗauka mu cika shi wurin kuru idan garin wana za a gani a ga an lonka an lonka wancan karo ana ta abun ga an zo pdp an ce ta yi zara to an yi mamaki to yanzu insha allahu muna ma shugaban jam'iyyar apc muna shi albishir insha Allah zai sha mamaki da man mata suka zaɓe wancan zaɓe mu muna runguna har bayan karfe tara mun ka ce sai mun wa za mu koma gida muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu nasara Allah madaukakin sarki Allah ya sa a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya Allah ya ji shi mu alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ibrahim min lisani ya yafqahu